ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muri Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da ke masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hoto da GRA a kanan dabo a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya kama 26 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato ashirin da shida ga watan ramadan a shekara ta baya-bayan nan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku ta hijira ɗaya daga cikin shahararrun mutane waɗanda suka yi fice wurin yi wa shari'ar Allah karan tsaye ɗagutu daga cikin ɗagutai wanda ya zama bala'i da annoba ga daula ta musulunci da addinin musulunci a wayancan shekaru wannan mutumi baturke wanda ya yi watsi da halifanci na daula ta usmaniya yi watsi da shari'ar musulunci wanda ya kifar da alkhilafatul islamiyya a shekara ta 1924 ta miladiya wanda ya suna a wurin ta'addanci da yi wa shari'ar Allah karan tsaye wato mustapha kamal ya ambaci kansa da wani suna wanda ya ce a rana mai kama irin ta yau bayan da ya kifar da gwamnati da ƙarshen halifanci na daula ta usmaniya daular da ta mulki kusan rabin duniya daular da ta kawo wa musulunci ci gaba daular da ta je ta kafa addinin musulunci a kustantiniya daular da aka sami wanda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada kan zana bude kustantiniya wannan tambadadde la'ananne ya yake da ita shine kuma a rana mai kama irin ta yau ya rada wa kansa suna atatok ma'ana wai abul atrak shine baban turkawa wa iyazu billahi lalle al'amura sun lalace akirin zaman kenan duk a rasa wanda za a kirawo baban turkawa ga usman bin artagol wanda yana daga wanda suka assasa daula ta usmaniya ga shi kansa muhammadu fatih wanda ya buɗe birnin ƙunstantiniya ga sulaimanil kanuni wanda saboda tsabar jarumtarsa sai da ya mulki kusan rabin duniya a zamaninsa ga salimul awwal ga manya-manyan jagorori hatta shi kansa khalifansu na ƙarshe abdulhamid asani ba su kira kansu da wannan suna ba sai wannan ɗan coge wannan ɗan bige wanda dama da musa takarda ce sai ya ce wai shi ne a tok ma'ana uban turkawa wannan mujirimi abun bakin ciki lalle haƙiƙa dole ya zama mana izina kuma har yau yahudawa suna nan suna ƙoƙarin su ƙyanƙyashe irinsa a irin ƙasashe na saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi wannan set of ɗin yana nan ana yinsa to shi ma ka ji shi mustapha kamal wai waya aka yi zama haka waya aka yi ma aka yi sake mutumin da ya zama kafir kafir kafir kafir kafir kafiri shi ya zo ya hau kan kujerar halifanci kan kujerar mulki na daula ta usmaniya shi alsalinsa an haife shi a shekara ta 1296 shekara ta shida ta hijiriya a wani birni da ake ce da shi birnin salonic wanda yake ƙasar girka wanda wannan birni lokacin yana ƙarƙashin daula ta usmaniya domin duk ƙasashe irin su bulgaria irin su hungary irin su ukraine irin su rasha irin su bulgaria irin su giris din kanta duk a ƙarƙashin daula ta usmaniya duk duk daula ta usmaniya sai da ta danne wa'annan turawan suka zama suna ƙarƙashin daular musulunci ta usmaniya to an haife shi a wannan birni na Salonic wanda lokacin yana ƙarƙashin daula ta usmaniya amma a ƙasar girka yake yana ƙasar greece wanda mahaifiyarsa ita ce zubaida duk da malamai suna faɗa cewa ita kanta ba mutu ne kirki ba ce don haka kasan ce wai barewa ba za ta yi gudu ɗanta ta yi rarrafe ba da haka a lokacin ba san wane ne babansa ba amma dai ya danganta kansa a farkon lamari zuwa mijin babansa wanda ake ce masa aliyu wurida amma ba ba shi ne babansa ba shi agolansa ne wanda ba a san wane ne babansa ba ana tunanin cewa kamar dan gaba da fatiya ne wanda da yawa malamai marubuta wai ba ma malaman musulunci ba hatta malamai waɗanda suke ba musulmi ba malaman tarihi sun samu contemplating sun sami ainihin shakku abin da ya danganci nasabar mustapha kamal atatok shin waye babansa ne shi yasa akwai wani marubuci ɗan ƙasar ingila wanda ake ce masa hs armstrong ya fala a cikin wani littafinsa da ya kira shi da kura mai ƙura-ƙura yake cewa kakannin mustapha kamal atatok tsatsansa daga cikin yahudawa suke wa'inda suka yi ƙaura daga ƙasar spain suka taho birnin salonik wanda kuma su ake cewa yahudawan donma haka ake kiransu wannan masari ne da ya bibiyi tarihi ya ce to wannan shine tsatsan mustapha kamal ataturk ya ce daga baya kuma saboda makirci sai suka yi da'awar cewa su musulmi ne amma fa ba musulmi ba ne sannan akwai tony kamal wani shi ma marubuci ne ɗan lubnan shi ma ya ta aliki inda yake cewa inna daman yahudiyan ya jiri fi uruƙil usratul kamaliya ya ce jinin yahudanci yana gudana a cikin tsatso na famuli ɗin kamal shi mustapha kamal ya ce akwai jinin yahudawa a cikinsa akwai yayi tsatso na yahudanci wanda yake cewa faƙad kanat salonic mahabbatar yahudi wannan gari na salon ya zama cewa shine makomar yahudawa ayyama mihinatihim lokacin da aka jarrabe su aka ringa tarwatsa su a duniya to sai suka koma wannan garin salonic inda aka yafi dai shi musa bagamal sai suka zauna a nan wurin wa qaddara ul fitnata anhum bi islam sai suka kare fitina ga da shine sai suka karbi musulunci suka nuna kamar su musulmi ne suka ɓoye kansu a matsayin yahudawa sannan wani marubucin shi ma da ake ce da shi osama ainihi shi ma ya yi bayani yake cewa inna donma su wa'annan yahudawa na donma ya na kasira suna alfahari sosai bi anna tatok cewa shi mustapha kamal a tatok wa ya i'tiƙa da rasikan annahu suna cikakkiyar ƙudurcewa cikakkiyar aƙida yankakkiya cewa nasu ne daga jininsu yake sai yake cewa wa hun fi zalika hujjarsu kan haka anna atatok asfara an niyatihi diddal islam hina tawallal hukum shi atato ya bayyana kansa lokacin da ya karɓi mulki sai ya zama cewa yana a agensan ɗin musulunci yana karya addinin musulunci in ka kalli tarihinsa tabbas za ka ga cewa akwai ƙanshin gaskiya a wannan magana akwai lauje a cikin naɗi tabbas wanda asali bayan da ya taso ya shiga wata makaranta da ake kiranta kulliyatul askariya kwaleji ce ta sojoji a lokacin ya shiga wannan makaranta alal misali kamar mu a nan kamar ka ce nda a nigeria irin babban makaranta ce ta sojoji wanda sai ya fito da matsayin in mutum ya gama nda da me yake fitowa ne me kanal ne ne yake fitowa ko me yake fitowa na lieutenant kanal ko na sakan lieutenant to shi ma sai fito da irin wannan martaba sakan lieutenant to bayan nan ne kuma lalle haƙiƙa sai ya sami shiga wata bataliya ta uku da take salonic din to daga nan ne sai tauraron sa sai ya fara haskakawa lokacin da aka ba shi ya ja wata tawaga ta goma sha tara in na ce wancan aljeshin salis abuwan ba bataliya nake son ce ba kamar ka ce bariki ta uke kamar kamar mu'ana akwai bukabaye akwai janguza akwai za ka zana cewa wannan barik ta kaza ce to sai ya shiga cikin wata bariki ta uku a wannan yanki to kuma sai aka ba shi ya jagoranci bataliya ta sha tara lokacin da aka yi yakin duniya na farko a wannan ne sai ya fara yin suna aka fara ganin irin jarumtarsa duk da cewa yana da tsoro dama na gaya ma kullum makiya musulunci ba sa bacci dukkan kasashen nan da ba sa son musulunci da musulmi wallahi ba sa bacci mu muke yin bacci kullum suna shiri da makirci ya za a yi alalata addinin musulunci ya za a yi a samo wasu waɗanda za a yi amfani da su a cutar da musulunci a kuma cikin musulman to ba sa bace sai suka gano mustapha kamal zai musu abin da suke so to a lokacin sai wa'annan turawa a bisa jagorancin kasar burtaniya sai suka yi attachin ɗin mustapha kamal a tatok da wani cia ɗinsu diddan an ce cia mutanen amerika ne don su ma irin dai ma'aikatansu na ɓoye masu biyar musu abubuwansu wani da ake kiransa da shi na ake ce masa armstrong wanda ɗan ƙasar burtaniya ne wanda sai suka samu alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da mustapha kamal saboda wa'annan tura sun samu wanda suke so nan gaba a zo a kifar da daular musulunci ta taki a kawo shi ya lalata musulunci a ƙasar turkiya da aka sai aka fara attachin ɗinsa da wannan mutumin kuma alaƙarsa ta ƙarfi lokacin da suka tafi wani yaƙi a falistin da suriya to a lokacin da sai shi a tatok sai zama kwamanda a rundunar daula ta usmaniya to saboda alaƙasa tsakanin wannan ɗan leƙen asiri na ƙasar burtaniya don haka sai aka yi wani fulanin akwai wani wuri da aka shirya kai hari sai da gangan turanan sai suka ƙi komai sai aka sanya mustapha kamal a ataturk ya je ya kai hari da ya kai hari sai ci nasara a wannan lokaci to wannan ne sai sunansa sai fara ɗaguwa ga wani jarumi nan da har ya zo ya karya runduna tura ta ingila to wannan shine abin da suka yi sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da takwas ta medaliya sai wasu ƙawaye na turawa da suka ƙulla ƙawance da ƙasar giris sai suka je suka kama wani gari da ake ce da shi azmir to a lokacin sai suka ce to lokaci ya yi da za a bayyana mustafa kamar a tattar an ji wancan jarumtar da ya ta farko to wannan wani gari ne da aka yi kawance tsakanin giris da kawayensu suna gwabza yaƙi da daula ta usmaniya to a lokacin sai aka ce to shi mustafa kamar a atatürk a shirya tunda kwamanda ne su wayannan kasashen za su ja da baya su kiya ƙasa da gangan sai ya zo ya yaƙe su ya tarwatsa su ya ci nasara a kansu duk saboda akwai target ɗin an yi wani set up ne malam duk wannan abin da fashi ake yanzu da gangan za a shirya wani abu domin akwai abin da ake so a cimma wallahi wa'annan kafaran ba sa bacci kuma Allah ya gaya mana mu ne muke bacci shekara ɗari za su yi suna shiri malam shekara ɗari za su yi don wani abu ya faru in wa'annan suka zo suka ka wa'annan sai su ɗora to haka suke yin wannan abubuwan da haka shi kenan sai shi mustapha kamal ataturk sai ya taho an ce a lokacin ya ci nasara kuma ya ɗauki ƙur'ani aka ce ga irin siga da zai nuna shi na Allah ne ya ɗauki ƙur'ani wanda a lokacin akwai wa'annan ƙawaye na girka duk da za su iya tarwatsa shi sai ya zama ya tarwatsa su to wannan sai labarin sai ya yada duniya to kaga an fito da Mustafa Kamal Ataturk an san shi kenan saboda su ake zo ya kadar da gidan daula ta Usmaniya shine target din da aka a lokacin sai aka lakaba masa cewa Algazi ya zama wani mai jihadi a lokacin ko mutane duk ba sani ba al'ummar musulmi aka sa a duniya a Misra a Syria a ina ne yayi suna aka ce ga wani jarumi nan dan kasar Turkiya wani na Allah aka yabe shi mawaka na addinin musulunci suka dinga masa waka har ɗaya daga cikin mawaƙa shahararru na wancan lokacin ahmad shauƙi yi masa wani baitin waƙa da ya shahara mana ya yi mutane ya ce allahu akbar kamfil fatahi ajabun ya khalida turki jaddid khalid al-arabi haka ya fara ya ce allahu akbar allah mai girma kai akwai ban mamaki a wajen buɗe yaƙi wannan buɗewar yaƙi yana da ban mamaki sai ce ya kali da turk mun ji tarihin kali da bin da jiya eh mun ji jarumta kali da bin alwali saboda shi ma wai wannan wai ya yi jarumta sai ce masa ya kali da turki ya kai kali da bin alwali na kasar turkiya haka ya masa lakabi ya ce mujaddid kali da al'arab wanda ya zo shi ne mujaddadi na kali bin walid na zarabawa haka aka dinga yi haka ya yaudari musulmi wannan dujal wanda yayi ya yi wannan abubuwa to bayan da ya zama cewa mustapha Kamal ya yi suna a matsayinsa na jarumi na addinin musulunci a kasashen duniya ba ma iya Turkiya ba to a wannan lokacin shine sai aka fara tunanin wayancan Yahudawa da maja da haɗin kan Yahudawa 'yan zayus hayo na kenan saboda ma abdulhamid asani halifan da yake mulki a lokacin ya hana su gonaki a ƙasar filistin sun nemi su sai da shi da kuɗi su ba shi kuɗi ya ce wallahi mulkin filistin ba tasa ba ce domin sun ba shi wasu makudan kuɗi suka ce bashin da ake bin sa ta usmaniya za su biya masa shi ma za su ba shi kuɗi mai tarin yawa a kawun ɗinsa irin abin da ake shugabanninmu a yau bankunan duniya da tsare-tsaren yahuda su kawo musu kuɗi su ce muna so ku implementing ɗin wannan tsarin za mu ba ku kuɗi sai su yadda su yi tsaye ne da ake wannan abin abdulhamid asani ya ce wallahi ba zan yadda ba ba zan taba daga muku daidai da taku ɗaya ba na ƙasar filistin filistinu eh, eh, mulki ne na al'ummar musulmi gaba ɗaya ba na abdulhamid asani ba to sai suka dinga shiri suka dinga shiri to wa'annan yahudawan dama suna jin haushin abdulhamid asani da aka samu wanda ake so za a kifar da gwamnatinsa mustapha kamal ataturk sai suka ƙulla wata alaka da 'yan kurusai wanda dama suna bakin ciki akan daula ta addinin musulunci shi ne a shekarar 1909 sai suka shirya wata kungiya aka kafa wata sabuwar jam'iyya wacce za ta yi yaƙi da halifanci na daula ta usmaniya suka kira ta da suna jam'iyyatun littahadi wata raƙi mana wai jam'iyya ta haɗin kai da kuma samun ci gaba da samun canji wanda shi mustapha kamar atato yana ɗaya daga cikin g8 wayanda suka kafa wannan mutum takwas da suka assasa wannan jam'iyyar a kasar turkiya wanda dama manubarsa a je a sauke shi abdulhamidu sani kuma suka yi makircin da suka yi aka yi amfani da sojoji sojoji ma suka yi bore yana ji yana gani abdulhamidu sani sai da ya sauka da kan mulki aka kama shi aka tafi da shi faransa mala aka je aka kulle shi a kasar faransa malam faransa ta saba iskanci mala da rashin mutunci ai alaka da faransa babu alheri a ciki duk wanda yake hada kai da faransa ka je ka karanta tarihin faransa kasashen da suke hada kai da ita wallahi ba ba sa wanyewa lafiya sai an lalata musu addinin su sai an lalata musu al'amuran su kuma su ne yanzu lamba duk wannan hargagen amerika da take tare yi billahi zai zama kirce da faransa yake take wa musulunci ya fana amerika duk wannan hauragiyar da take to sai aka ɗauke shi sai aka kai shi faransa aka je aka kulle shi a can wajen wanda bayan an sauke shi to da yake wayo ne abin ba lokacin suke so su kawo mustafa kamar ba saboda mutum aka yaka za iya wani boran da ba za su rasa abin da suke zo sai aka je to a ɗauko ɗan gidan sarautar kalifancin daula ta usmaniya shi ne aka ɗauko ɗan uwansa ƙaninsa ne da ake ji da shi muhammad rashad sai dai ya zama kawai kyan wallami inda ka san ƴan tsana haka suke juya shi yadda suke so to ana nan haka sai ingila ka yadda ake taron dangi ba fa kasa ɗaya bace ta lalata daura ta usmaniya ka akwai ingila ciki akwai giris a ciki akwai faransa a ciki akwai rashi a ciki akwai yahudawa kuma har yanzu wannan taron dangin ba sa son addinin musulunci har yanzu wannan faɗan duk darasin shine yake maimaita kansa mala a lokacin sai suka shirya suka tsara mustafa kamal yanda zai kifar da daula ta usmaniya gaba ɗaya a lokacin sai yayi kokari aka yi hikimomi da dabaru da constitution da wane ne da wasu abubuwa aka ce an sauke daula ta usmaniya an zo da sabon mulki na demokuraɗiyya to wannan shine sai shi aka yi wani tsari da shi mustapha kamal a tatagula alahulahu sai ɗare mulkin turkiya tun daga sannan kuma sai bala'i ya biyo baya daga cikin irin abubuwan da ya yi bayan da ya hau kan mulki wanda mun ji a rana mai kama irin ta ya raɗa wa kansa suna a tatok baban turkawa na ɗaya sai ya sauke daula ta usmaniya ya ce babu wata daula ta usmaniya babu wani zancen wana ba usmaniya gaba daya a 1924 saboda in ya ce akwai daula ta usmaniya to akwai musulunci wannan da ɗaɗɗiyar daula da ta mulki kusan rabin duniya babu inda ba ta shiga ba asiya afirka europe ya ce ya sauke ta na biyu da ana amfani da shari'a musulunci da ƙur'ani ake ana ƙisasi ana yanke hannun ɓarawo ana rabon gado da addinin musulunci ana komai da shari'a musulunci sai ce ya yi watsi da shari'a musulunci gaba ɗaya a shekara ta 1926 na uku sai ya ce gado da ake cewa lizzakar misilu hazdil unsa ya ne ya mai da shi ne da gadon namiji na mace wannan musifa fa kwana aka kawo Najeriya ai ba kuma ta kwanan nan an kawo majalisa cewa a da gadan mace da namiji su zama dai amma abun hakan su bai cimma ruwa ba kuma wallahi ba su hakura ba suna nan suna nan sai ce da namiji da mace kawai da ɗaya ne in an mutu a ba su gado iri da kaga yayi wa doka Allah ka rantse na hudu sai ce duk mutanen turki sun daina yin aikin hajji ko umara an soke ba wani aikin su turawa ne kawai sai dai su sa court sai dai su kona gashi da mata duk suna shiga ta musulunci sai ya hana shine abu da ya zo na bakwai kenan zan zo kansa don haka na biyar sai ya ce larabci da ake a yin larabci larabci ko kaki kwazo shine yaren addinin musulunci shine yaren qur'ani duk wannan makircin mu yanzu shi da ake shigo mana a hankali a dinga soke larabcin a daina yin larabcin amma shi da ya zo sai ce kwata-kwata an soke yin magana larabci sai dai yaren turki duk makarantu a daina koyar da larabci to mu yanzu kisan mu muke aka yi ba indirect ake mana abin yanzu duk makarantu da zaka ji malam ka je Kano na waka sami duk wata makaranta in dai ba SAS ba ko GATC gwale wacce ta koma GAC yanzu ko Aliya kai nan makarantu su ne tsofaffin makarantun Arabiya ko kuma irin ƙananan makarantu private private na unguwanni gwani dan zarga Sheikh Abubakar Ramadan wane ne su ma din suna cakula da boko yanzu duk an daina larabci duk wata magana da kace wata Arabic GAA zuwa yi Arabic kana shiga kada ka dauka zaka je ka tara ana larabci wala ba larabci yake ba boko ake yi an karya larabci gaba daya amma na ga ma yanzu mutane sun yi karatun baya sun fi so yanzu ƴaƴansu su koyi larabci su san ilimin addini yanzu duk an yi karatun baya shi yasa ma an kana da makaranta an kana so ta shiga to fa sai kana sa larabci shi sa mu duk makarantun mu muka koma muke kawata larabcin kuma mu zo mu bokon gaba da ai haka muke yi makaranta ta haka nake mata ai maja ai larabcin kuma a zo ai turancin ka je yaran suna turanci ai ko me wannan gida Allah saka maza alkhairi Dr. Riba Lawan Igamu akwai ta makarantarsa a nan gashuwa gidan sarki in ka je su ma sai sun baka mamaki wani yara su ma larabci za su yi ma in suna larabcin sai ka ce kawai iya larabcin ne in suka juye turanci kuma sai ka ce ma ba su san bihin na larabci ba to duk yanzu an dawo irin wannan maja din an yi a gwamnatance an karya abin to amma kuma wasu makarantu private private suna kokarin dawo da ruhin larabci to duk wani ya daga cikin planning in aka ce za a dinga larabci za a san ilimin addinin musulunci shi yasa na gaya ma cewa islamic sai da an daina koyar da shi ma da larabci in dai a digiri ne ko masar sai dai a koyar da turanci to duk wani yana daga cikin fulani to shi akwai abin da aka bayar aka ce a daina yin larabci na bakwai sai ya ce matan da suke turke su daina sa hijabi da mata suna sa ya ce su yayi dan kwalin su su koma tabarruji kuma namiji da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa su ma su zama yanci su zama kallabi tsakanin rauna ai mun ji kwanakin shekarun baya can wata mace sai taba zuwa da kawai wani hijabi dan iya ba wuce kakken hijabi ha kasa ba ta je majalisa amma rigima aka ringa yi don me za ta zo da wannan hijaba saboda taki ta lalace yanzu ne da Allah ya kawo yan tsagon yake kokari ya dawo da yan abubuwan na takwas sai ya cire sunansa daga sunan Mustafa sai ya canja kawai sunan baya so a ringa kiransa Mustafa saboda Mustafa sunan musulunci ne na tara sai ya ce a daina biki a hukumance na sallah babba ko sallah karama wanda mu mun gode Allah Najeriya har yanzu ana yi gwamnati in idi ya sai ta ba da hutu sai ta ba da sallah karama sai ta ba da sallah ba ba wani lokacin ma takan yi dan ƙari da maulidi duk dai musulunci ne abin to don haka kaga har yau mudi alhamdulillah amma a tagi ɗinsu duk sun suke a daina wannan abin na tara ko na goma sai mai da ranar lahadi ita ce ranar hutu maimakon juma'a wanda da mu kama a najeriya da alhamdulillah juma'a shine ranar hutu to tun da tura suka mana mulkin mallaka sai koma a sama da lahadi to shi ma sai canja ya ce ranar hutu maimakon ranar juma'a ta zama sunday kamar da yadda ga mutanen mu yau saboda an ci sa da yake mutum wai da yake zaman kansa fakka ce ba wanda zai ce ma ka zo dole ba wanda zai sa ma signing ba wanda zai ce in ka zo sai ka rubuta suna in zaka fita sai ka sign out hakkinka ne amma sai ga mutum wai shi ma ranar lahadi kamar inda john ko sunday baya zuwa shi ma sai ya ce wai shi ma lahadi baya fitowa zai kulle rufarsa amma yanzu ka koma malam yawanci wayannan inyamuran da sauransu ranar lahadi ma buɗewa su kai ran kirsimeti ma ana taɓa zuwa ba na manta wasu shekarun ba zan sai wani ba dole sai ka je wannan faransa rot aka ce a wani ce kai ka je su yanzu addinin su kuɗi ne wala ina je duk shagunan sun buɗe ne ta mamaki idan wani wa yake wani zance wani ga kuɗi mana to wannan haka yake sannan na sha ɗaya bayan da ya jefar da harafan larabci gaba ɗaya ce a daina amfani da rubutun larabci da ajami a koma rubutun latin in an koma rubutun latin shine rubutun boko kenan da komai da a larabci yake kamar mu ne dai faɗan da ya fara zo mana najeriya da komai za ka same shi da ajamu ne za ga ana rubutun arabiya amma yanzu fa yakin yana so so ake dinga ɓaɓɓake wannan da naira za ga ana rubuta naira ɗari da ajami naira goma naira hamsin amma yanzu kuɗin da aka dinga yi yanzu dubu ɗaya na ji ban yi tunani akwai ajamu ba an cire kuma har yau suna so ka je hular soja a najeriya za ga an sa nasarun minallah sun zama zamanin sardauna shine logo ɗin soja nasarun minallah ayar ƙur'ani ce ma to su ma bana suna na fa wannan in aka tafi a tsarin yahudanci sai an ɓaɓɓake ta ka je jami'o'in mu manya na arewa duk logo din sai kaga an sama rubutun arabiya jami'atu bayero za ka gani jami'atu ahmadu bello in ka zo irin kwalejojinmu irin su politakan da za ka ringa ana rubutun larabci kamar sa'adar tarbe za ka sa al'ilmu asasu takaddun duk da wannan amma fa ana so yanzu duk a zo irin wannan abubuwan da ake na gwamnati wai in akwai larabci a cire shi to wannan fa tsarin tintini kenan sannan na sha biyu sai ya ce a daina rantsewa da Allah in an zo yin rantso da mutane in an zo ba da hukunci mu kaga yanzu alhamdulillah ana rataya alqur'ani in an zo rantsar da hona rabu za a ba shi alqur'ani ko dai ba a shari'a alqur'ani amma ana rataya mutum gafaka ko wallahi gafakan nan tana kama mutane in mutum bai daidai ba sai ka gafakan nan ta kama shi to shi sai ce a daina rantsewa da Allah da qur'ani in an zo a dinga rantsewa da kasarsa a rantse kawai da girman ƙasa da waye da sauransu kaga an koma kafirci kenan na sha uku duk malami masu cewa abu Allah wanda suka tashi suka yake shi duk ya kama su ya kashe su duk malaman da suka ce a'a wanda suka kasa rufe bakin su duk ya garkame su malam ya kashe su na sha hudu sannan ya ce duk wani ilimi na addini fiqhu ko IRK ko islamic sai da adena kamar yadda dai ake ta kokarin yi yanzu a Najeriya ai an yi salabus ana jita-jitar an cire a yarke amma ba haka ba ne so ake nan fa gaba duk sai an daina yin wannan sai an daina duk wannan take an yi waɗannan abubuwa sa aka kulle kulliyatar shari'a wa ma'ana fakalti na shari'a addinin musulunci a jami'ar istanbul a 1933 na sha biyar ya yasa hukumar ƙasar taki ta shelanta cewa ta yadda da yahudawa ƙasar yahudu da ke filistin tun a wancan lokacin duk da mutanen turki ba su haka ba shi tun da shugaba ne ya ce an yadda yahuda saboda aiki yake musu na sha shida shi ne fara cakuɗa ilimi tsakanin maza da mata da ilimi ba a yin sa tsakanin maza da mata mata daban maza daban wajen zamansu daban amma shi ya fara cakuɗawa kamar yadda za ga mu an ci mu da yaƙi a yawancin makarantunmu duk ana cakuɗa tsakanin maza da mata ko lakta ka je malam sai ga cewa wai namiji yana mace tana can to ni inda nake da iko in nazo zan yi lakta in na ga ɗalibi ya yi sai na zage shi sai na fatattake shi na ce ka ce wannan kanwa ce na ce to ko ka ce kana yi a wata lakcin ni islamic studies nake koya ma musulunci ne ke kama dole maza ku yi nan mata ku yi nan wajen duk da ana kokarin mu a makarantar mu gaskiya ana kokarin a kwatanta haka amma wasu wuraren malam in ka je cinya da cinya na maza ga ana zama wanda wannan duk an ci mu da yaƙi ne kamata ya yi kada aika balagagge wai ka gan shi a kusa da wannan wannan illa ne kwarai da gaske sannan na sha bakwai sai ya yi watsi da dukkan wani abu da za a iya cewa an yi amfani da shari'a ya kawo sabon constitution na ƙasar switzerland da kuma criminal law na ƙasar italiya da kuma contract and tort abinda ya shafi ilimin kasuwanci dokokin kasuwanci na ƙasar germany kamar yadda kuma an ka koma yanzu duk abin da muke gana na ingila ne na ina ne ba a amfani da dokar shari'ar musulunci na sha takwas sai ya juyar da masallacin ayo sofiya ya mai da shi museum mun ji wannan labarin wanda muhammadu fatih ya mai da shi masallaci sai yar zagon ne kwanan nan ya da da shi zuwa masallacinsa na sha tara sai iyakance adadin masallatai ta yadda yake cewa shi duk wani lokal gama ko ta gunduma a samu masallaci ko kwaya daya kuma sai ya kai nisan mita 500 daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci don dai a rage yawan masallaci kai wannan mutum ya yi barna na ashirin sai ya yi wasiya cewa kafin mutuwarsa kada a yi masa sallah irin ta musulmi ba wani wanda zai man sallar jana'iza na ashirin da ɗaya a shekarar 1923 sai yi wata gagaruman hudu ba yayi wata katobara irin ta fir'auna wanda Allah ya yi wa fir'auna damka da shi fa akazahu Allahu na al-akhirati wal ula sai ce na hannu an fil qarn al mu a yanzu muna karni na ashirin wa asari sana'a a zamanin da ake factories ake kamfanoni la nastati'u an nasira wara'a kitab yace wai ba za mu iya bin littafi ya bahasu an tini wa zaitun littafin da yake magana kawai yana bincike akan ɓaure da zaitun ya faɗi wannan da izgili yana nufin alkur'ani to shi ma Allah sai damƙe shi bayan wannan maganar Allah sai damƙe shi bai jima lokaci mai tsoba kuma Allah sai turo masa wata irin cuta wacce wasu ƙwari suka dinga fitowa daga jikinsa an ce shine annamul ahmar wata ruwa wanda ita ta dinga virus din haka dinga cinye jikinsa asali an ce saboda shan giya ne ya taba masa hanta ya taɓa masa koda to karshe kuma sai virus ya fito daga cikinsa sai wasu irin kwari wasu irin jajayen abubuwa suka dinga fitowa wani daga baya ilimin zamani ya gano maganin wannan cutar yana jikin attin wa zaitun eh an gano wannan baure da wannan Allah yake kullum malam Allah aka ki nuna ayar samana shine Allah sai ya jam'e shi yi mutuwa ta wulakanci wanda yau dai ko banza Turkiya ta dawo kan tabarkin musulunci duk da wannan amfanin da aka yi da shi dama Allah shi yake kare addinin musulunci yau wancan masallacin da ya mai da shi mai zuwan an dare shi yau abubuwa na addinin musulunci da ya yawa Allah ya kawo shugabanni suna da sun dawo da su kuma har yau ana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a take kuma kin za gane take duk abin da za a tura nan har yau ba da su ba sun ce in suna so su zama su sai sun bar musulunci gaba daya a qualifying kawai ake sa su harkar Europe in an zo World Cup sai ce to sai qualifying a kasashen turai ba asiya ba amma har yau tura sun ki kallon turkiya a matsayin kasa ce ta europe saboda addinin musulunci da suke kuma shawarar da muke ba su mutanen turkiya ina ma su rike musulunci wallahi a nan tsiran su yake a nan mutuncin su yake wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri yau insha Allah za mu tashi aya ta saba'in da tara zuwa tamanin da biyu a cikin suratul nisa'i arama mai Allah yake faɗa a cikin wannan su to shi kenan to akwai tambaya karanto assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya malam tambaya ta ita ce don Allah a ina sunan hannatu ya zo a musulunci na ga musulmai suna sawa kuma kiristoci suna sawa na gode Allah ya ƙara wa malam lafiya sunan hannatu bahaushe ne yake cewa hannatu ya mai da shi na hannatu kasan shi bahaushe yadda yake falaka ne kuma da bahaushe su yi mata yake ma hanne ba hannatu ba ne suna ne yanzu 'yan zamani suke mai da ita hannatu din amma mu a wasu hanne muka santa eh to asalin wannan suna dole jikin soci suna da shi ko ji musulmi suna da shi saboda suna ne na babar annabi isa a babar nana maryamu alaihassalam kakar annabi isa ce ita ce babar mahaifiya ita ce wannan ta imrana din a wacce Allah ya ba mu labari iz qalat ta imrana rabbi inni nazartu laka ma fi badani mahrara suka ce sunanta hamnatu ne ham ham sai a daure ma hamnatu bintu faqut shine sunanta hamnatu bintu faqut shi yasa su kiristocin zaka za a hamma hamna hamma ham din suna ji za ka ji wannan m din suna fada mu ne ba wuce sai ke cewa hannatu amma hamnatu ne to ka ji wannan dalili kaga kiristoci za dole za su yi amfani da shi saboda ɗaya daga cikin sunayen da kiristoci suke amfani da shi musulmi suke amfani da shi za ka samu da yawa muna da sunaye su ma suna da shi muna da isa suna da jesus muna da yahaya suna da john muna da yunusa ko inusa da hausa suna da yohana muna da ibrahim suna da abraham muna da ishaqa suna da ishaq muna da yaqub suna da jacob muna da zakariya suna da ezekiel muna da yahaya suna da john to haka muna da maryam suna da mary eh muna da hajara suna da hajara muna da saratu suna da sara duk zaka riga je irin waɗannan to an yi alakar zo har yahudawa ma to da haka wannan sunan kaji yanda yake na'am to Allah ya ce na'am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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد عطاء الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة ya ci gaba da yi mana bayani dangane da haƙiƙanin da kuma muhimmancin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da muhimmancin tadabburi da tunani a cikin alkur'ani Allah sai yake ta mana tunaninmu ya ce ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik ai duk abin da ya same ka ya kai ɗan adam na daga ni'ima da kyautatawa wannan fa daga Allah ne falala Allah ce da kyautatawarsa wani wurin ma da jarrabawa a gare ka Haka nan duk abin da ya same ka na daga bala'i da musiba to kai wannan kai kai dawo kanka kai ne sababi saboda laifin da ka ɗauka na saɓan Allah kamar yadda Allah yake faɗa a wani wurin ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na daga musiba to abin da hannayenku ya aikata shi ya jawo muku wannan amma fa Allah yana abu yana afuwa akan abuwa da yawa shi sa duk bala'in da ake fadawa zaka ji karshe dai abin da mutane ne suke aikatawa da hannayensu kamar yadda hadisai suka zo da dama manzala sallallahu alaihi wasallam yana yawan bayani in al'umma ta suka aikata abu kaza abu kaza na bala'i zai zo ya same su to wannan shine ka'ida wanda wannan yana so Allah ya nuna mana komai ka dinga yaƙini daga Allah ne kada wani abu ya same ka ka dinga cewa ai wane ne ya sa min hannu ai wane ne wannan ana so a cire ma wannan tunanin komai ka dinga dogara da Allah ka daina cewa wane ne ya jefe ka ai wane ne kaza da sauransu wallahi wani lokacin Allah ya ma jerin gwanin jarraba in baka da tauhidi sai ka kafirta sai ka yarda domin wata irin jarraba sai ka ɗauka wallahi wani ɗin ne ya samu hannun aka sai ga anya ko ne ko anya ko ba wanda yake jifa duk komai ya ya aka yi abubuwa ne ne da sauransu to wani lokacin Allah jarrabawa yake wani kuma halinka ne sai ka koma sai ka gyara halayenka domin da yawa idan mutum wani abu ya same shi na rashin daɗi ko musiba to wallahi halinsa ne ya ja masa wannan Allah sai ce to me wa arsalnaka linnasi rasulan ai kai ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane domin ka isa musu da shari'o'in Allah wa kafa billahi shahidan Allah ya isa maka abin shaida a bisa wannan manzancin naka saboda shi ma wasu daga cikin kafirai kamar yadda muka ji a tafsirin jiya sai su dinga cewa in abu ya same su na shari'a ai saboda sun bi shi ne kaza kaza kamar yadda aka yi wa annabi Musa sai Allah sai yake nuna haka Allah ne ya aiko shi da manzanci kuma Allah ya isa masa daga nan Allah sai ya kwadaita wajen bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun ji irin wannan aya wajen karo nawa a cikin wannan surar na kokarin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce man il rasul faqad ata Allah ai duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tamkar Allah subhanahu wataala ya bi domin shine mai isar da sako daga wurin Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan ai duk wanda ya juya baya ya bujire ga barin yi maka biyayya to ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko ka ba mai kiyayewa ga ayyukan su ko mai musu hisabi kai dai kawai ka isar da sako wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu hurairah manzala sallallahu alaihi wasallama yace man ata'ani faqad ata Allah wanda ya bi ni haƙiƙa ya bi Allah wa man asani faqad asalla wanda kuma ya saba min to haƙiƙa ya saba Allah wa man ada al amira faqad ada ani wanda ya bi shugaba wanda yake kan tsarin addini to kamar ya bi ni ne wa man asal amira faqad asani wanda ya saba wa shugaba adali wanda muka faɗi sufofin nan nasa to faqad haƙiƙa ya saba min yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da malamai sun yi ta'aqib anan suka ce ana bin umarnin manzala ne sallallahu alaihi a cikin abin da yake na wahayi amma abin da yake na duniya ne ra'ayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba umarni aka yi masa na wahayi ba kamar yanda yake cewa a yi wa a lokacin da ya je madina sai ya tara ana yin kilili ga dabino wani irin yanayi ne da ake kama wata irin barbara da namijin dabino da macen dabino sai ka ga namijin sai ga yayi yaya to da ya zo sai ke cewa ba sai an yi wannan ba to kuma wannan tunaninsa ne to kuma da ba a yi ba sai minan bai samu yadda ake so ba to wannan kaga tunani ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan abin da ya danganci tunaninsa to bai zama dole sai an buwan wannan ba shine abin da ake nufi a nan ko kuma lokacin da ya zo ya zauna lokacin da aka je yakin badar ai mun ji ya bar rijiyar a gaba wani daga cikin habbabi bin munzir daga cikin sahabbai yake cewa rasulullah wannan fikira ce ta yaki ko ya aka yake cewa fikira ce ba wahayi bane sai ce to ina ganin shawara da haka yi shi da kansa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuka fi sanin duniya da kansa yace in alim alamai ne na rayuwar duniya to kun fi ni sanin wannan to in yayi wannan in an ga cewa akwai wani abu da ya fito sai a ce ya rasulullahi sallallahu alaihi salama da ma kaza aka kamar da wanda ya kawo wannan shawarar to wannan shine abin da ake faɗa a nan wurin abin da ya zama dole abin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi na daga wahayi daga nan Allah sai ya ci gaba da bayani akan munafukai ta yanda suke bayyana sabanin abin da ke zukatansu Allah ce waya na da'atun ai za ka ji munafukai suna cewa da'a biyayya ai amurka ya Muhammad umarninka ya annabi Muhammadu da'atun ai abun bi ne kamar dai mutum ya ce sam'an wa da'atan mun ji mun bi to za ka ji wannan munafukan sun faɗa ka fa'iza barazo min indika amma idan suka fita daga wurinka bayan sun je da suna gabanka a ka to idan suka fito daga wurinka bayyata ɗa'ifatun minhum gairar da zai sai ka wasu jama'a suna ƙulla suna shirya wani abu wanda ba shi suka gaya maka ba suna juya zancen ba wannan abin da kai kake faɗa ba za ka ga suna kulle makirci ba wannan wanda kake gaya musu ba wanda kai kana shiryar da su ne saboda sai sun yi wannan ainihin munafunci in an ce a tabiit daga bata ne ya bitu ne mutum ya kwana yana bacci ko ya kwana daga nan ne to sai laraba suke wata siga sai suke cewa bayyata idan aka kwana ana mitin ana kulle-kulle to sai ka ji balarabe ya ce a tabiitu shine an kwana ana shirya wani abu kenan kamar yadda abu jahal lokacin da aka zo aka ainihin shirye wannan abin da ƙuri suka kafa ɗakin ka'aba wannan abin da gara ta ainihin cire wannan ta cinye wannan abin sai ta ba bismikallahumma suka ce da sunanka ya Allah to don haka lokacin da ya zo sai ke cewa aka zo wasu daga cikin laraba sai suka cire da ya rasa abin da sai ke cewa inna haza ta buyita ya yace wannan abu ne da aka yi shi da daddare aka shirya shi da dare balarabe in yaga an yi wani kullu ka san ko anan hana haka in an zo wani mitin kawai kaga an shirya wani abu da ya daure ma kai kawai ana zuwa wasu mutane suka balle suka yi wasu abubuwa to an yi mitin bayan mitin kenan shine at-tabiyyit kenan inna haza amrun ta bilayl wanda zaka ji wannan to daga nan aka samu wannan kalmar ta a shi ne sai a haɗu a bayan fage a yi ƙulle-ƙulle a faɗi duk abin da ake faɗa to da yawa za ka ji laraba suna maimaita wannan ibara buyi ta bilele allah madaukakin sarki ce wallahu ya tubu ma yi bayyatun ai allah yana umarta alhafaza su dinga rubuta abin da ainihin wa'annan masu ƙulle-ƙullen suke shiryawa a cikin takaddun ayyukansu Allah ce fa a'ridu anhum wa tawakkal ala Allah Allah ce kai afuwa a gare su ka da lamarinka zuwa ga Allah wa kafa billahi wakilan Allah ya isa abun dogaro daga nan Allah sai ci gaba da aibata munafukai ta yanda suke bujirewa wurin dabbarin alkur'ani ba ma sa tsayawa su fahimci ma'anar alkur'ani da hikimar da take cikin alkur'ani Allah ce afala ya tadabbarun alquran me yasa ba sa tintintini a cikin alqurani me yasa ba sa shiga alqurani su duba zubin kalmominsa su duba zubin bayanansa su duba hukunce-hukuncen da suke ciki walau kana min indi gairi lahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran ai da wannan alqur'ani daga wurin wani Allah yake da sun samu cin karo da sun samu tanakudi a cikin qur'ani amma ƙur'ani ta inda za ka san littafin Allah ne in ya tashi balagarsa da zalaƙarsa da zancensa za ka tarar da cewa daga Allah ne in ya tashi bayanin shari'a za ka ga cewa daga Allah ne da ya haramta giya sai aka gane giya tana da illoli da yawa mun juma mustapha kamal atato ita ta lalata masa hanta da ƙoda giya tana lalata ogas na jikin ɗan adam tana ɓarnar hankali sai musulunci ya ce ya haramta shan giya alade yana da illa shi ma yana da abubuwansa jini da ake sha yana da viruses da bacterias duk musulunci ya ce kada ka yi domin ka zauna lafiya musulunci ya hara ruba saboda ruba tana kawo talauci a cikin al'umma da lalacewar al'umma to kaga yadda qur'ani yake ta shari'a kenan in kana takama da likitanci qur'ani yayi bayanin abin da yake faruwa a cikin mahaifiya da yadda ake haihuwa ɗa tun kafin a samu sakana kama a samu kwamfuta irin su profesa kesmo suka ce lalle ƙur'ani littafin allah ne ƙur'ani da ya shiga sama yau abin da ɗan adam ya iya ganowa bai fi 12% ba kasi biyu a cikin ɗari da ya rasa ma ganewa sai ce sunan abin dark mata mana wayo ta mata wani baƙin irin ɗin abu da asali ba Allah da ya ci gaba bayani a ƙur'ani ya yi bayanin fala uku su bil kunnas abin da yake faruwa na black holes yi bayani akan wasu sama'i wa ɗariƙe irin wasu taurari da suke fitar da wani sawun kamar sawun ɗin ana ƙwanƙwasa wani abu kuma suna da haske da nauyi ƙur'ani ya yi wannan bayanin ƙur'ani ya yi bayanin in ka hau sama ma baƙi ƙirince yake cewa walau hana alaihi mina sama'i baban fa zallu fihi ya arijun da za mu buɗe musu wata ƙofa su hau sama su yi suna hawa laƙalo inna ma sukkirat absaruna da ka suna cewa idanuwanmu sun makance bal hannu masahuru masahuruna kai wa'annan mu kamar an mana sihiri ne zaka ga baki sama baki kirin ce ƙul'ani ya faɗi wannan ƙul'ani ya faɗi abin da duniya take tsinta kanta cewa in an zo inda rana take haska ko ɓangaren da ake so ta haska ne shi sa ƙul'ani ya ce wallaili ya gasa dare ya fi duhu Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya riga ya lullube Allah ya bayani yadda rana suke tafiya ya nuna cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al duk aikin ta ba yadda za ta zo ta riski wata akwai inda take tafiya kuma Allah ya bayanin da yadda taurari suke da yadda aka samo irin galaxy galaxies dinnan da taurari ya ce wa kullum wani wurin kuma ya ce kullum fi falakin yazbahun dukkaninsu a sarai guda suke ainihin bayani ƙur'ani da ya shiga ƙarƙashin teku ya yi bayanin abin da yake faɗa yake cewa in ka shiga zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin duhu ne akan duhu lokacin da ɗan adam bai isa ya nutso na mita hamsin ba sai da ainihin iskar oxygen amma Allah ya faɗar abin da za a samu a saboda mita dubu biyu shine inda zaka samu wajen baƙaƙƙere ne yake cewa da mutum yana cikin wannan tekun idan aka raje da hulam ya karya laha qur'ani yi bayani akan abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa na duwatsu ya ce duwatsun ne da muke kallo kada ka ɗauka haka suke abin da ya shiga tafiya mai zurfi ya fi ƙarfin wannan yana tafiya da kilo mita goma abin da irin su mai gamilan masana geology suka faɗa kenan ya faɗa abin da a lokacin manzala laude ne da fatarnya kawai ake amfani da shi amma ya faɗa abin da sai da aka samu seismometers aka gane ƙur'ani ya faɗi cewa zuciya ita ce wurin fahimta yau ilimi ya ƙara zuwa ya tabbatar da abin ƙur'ani ya ce ga abuja jihar za mu yi riko da makon yau ya masana suka gane prefrontal cortex to wannan shi ne abin da ya danganci kur'ani ta fuskar science in ka je ɓangaren shari'a haka ya daidaita al'amura yau duk abin da lauyoyi suka gano na law of contract and trust wanda muka ji mustapha kamal ɗinta ya koma italiya ya koma wasu ƙasashe na jamus da wasu ƙasashe ƙur'ani sai da ya zo mana da tsarin tattalin arziki ba lakca zan yi akan mujizar ƙur'ani ba balantana in fada wannan dai kawai misali ne Allah shine yace to afala ya tadabbaruna alquran me yasa ba sa duba alquran da zan shiga ma balaga ta alqurani da abubuwan da suke ba to ai sai mutum ya kwana da kwanaki muna yi amma insha Allah a lokaci lokacin an zo za zamu dinga bi insha Allah Allah yake cewa walau kana min indi ghairillahi da qur'ani daga wani wurin wurin Allah yazo la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa a cikin sa me Allah ya ci gaba da cewa nan وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يأل الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاءة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاءة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ولنا آيوي masu albarka insha Allahu tafsirinsu da bayanai zai zo a gobe wanda kuma insha Allah gobe za mu rufe tafsirinmu na bana cikin yardar Allah domin a samu cikakken bayaninsu insha Allahu za mu bari gobe sai mu ɗaura bayanan waɗannan tafsirai Allah Ubangiji ya mana jagora Allah dukkanin wayanda kake ‘yantawa a cikin wayannan wata Allah ka sanya mu a cikinsu Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu Allah ka sani Allah ka amsa mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi waɗanda suke ɗaukan nauyin yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi ka tallafa musu a cikin al'amuransu duk masu taimaka mana Allah ka taimaka musu Allah ka tallafa musu Allah ubangiji da mu da ko Allah ya amfani da mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين